Zanga-zangar wacce aka yi wa taken har yanzu ba a samu 'yanci ba, wato not yet independent, a cewar kungiyar duk da shekaru 60 da samun 'yancin kan Najeriya. Har yanzu akwai rashin ci gaba da rashin shugabanci na gari, kuma 'yan Najeriya ba su mori roman demokradiyya ba, kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmayan kungiyar Ariyo Dare Atoye ya bayyana. we are still being colonized by China in terms of infrastructure, we're still being colonized by some of these different countries, you know, because we still depend on them for what we call imports, bring all sorts of things into country. So our nation actually a nation that you know more oppressed than it was for even all the tribes came together to actually you know have independence in 1960. Zanga-zangar kungiyar dai zai fi mai da hankali ne akan abubuwa biyar da ke cewa al'ummar kasar tuwa kwarya wanda suka hada da karin farashin kuɗin man fetur da na kuɗin wutar lantarki hada da dokar da ke duba ayyukan kamfanoni a kasar da kuma dokar kalaman nuna ƙiyayya da na kafofin shafukan sada zumunta. Ita ma 'yar maya a tafiyar hajjiya Aisha Musa ta yi ƙari da cewar. A ce Najeriya tana shekara sittin amma bamu gane kan komi ba kullum ci baya take yi ba ci gaba ba rashin tsaro gaskiya abu ne da ke ci min tuwa a ƙwarya komi yayi tsada gashi yanzu fita yana zama ma mutane aiki saboda fitan ma ya zama wani abu kidnappers din ga da ake fama da su yau ka ji an ce an ɗauki ɗan wancan yau ka ji an ce baban wancan sannan a ce ana biki kuɗin da ya kamata a taimaka ma talakawa ma da shi ba tsaro abu duk ya biya cakuɗe don Allah a dinga jin tsoron Allah shi ma Suleiman Ahmad Babura ya bayyana cewa har yanzu a ƙasar nan nan mutane suna cikin talauci har yanzu ana fama da yunwa har yanzu akwai matsala ta abin da ya shafi ci gaba shekara sittin wanda ko da mutum ne aka ce shekara sittin fa shekara ce a matsayin sa na ma'aikaci shekara ce ta retirement ma ya kamata a ce ya ritaya da haka ina ganin mu ma ba abin da ya kamata kasar nan a yi yanzu shine a yi mata ritaya a sake sabon lale daga wannan shekara 60 da ta yi wanda muna fatan hakan zai sa duk irin wannan ci baya da aka samu ya zama daga shekara ta 2021 an ƙara samun ci gaba da yake zantawa da manema labaru dan fafutuka kuma dan gwagwarmaya a kungiyar rafael adebayo ya ce manufansu shine bayyana yadda al'amura suka taɓarɓare a ƙasar wajen amfani da hotunan balan-balan masu launi iri daban-daban da ke nuna tutar najeriya kuma za su yi zanga-zangar ne a akalla wajaje goma da ke garin abuja da kuma akalla gurare ashirin a faɗin ƙasar And that unlike in other parts of the world where the narrative around balloons is to, to celebrate something good, a good moment. We are saying that these balloons in Nigeria mean our sufferings. They mean the pain, the hardship that we are having to endure under this way and that we can no longer continue this way. Ƙungiyar D ta bayyana cewa tana so ta share shekaru 60 da ƙasar ta ɓata don samar da wani sabon yanayi duba da cewa waɗanda ke rike da madafin iko sun gaza. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.